Allah bai dama saurin da nake gidanka zan je. To, abu lafiya? To, lafiyar kenan amma gaskiya ba lau ba. Malam mai gidana gashi can ya tara jama'a zai daura wa 'yar mareniyar da take hannuna aure ba tare da izini na ko izinin ta ba. Wa'ala lallai tilas sai ya hada ta aure da ɗansa kuma yana da wata manufa tashi ta musamman. Sannan kuma ya je ya saka gidanta na gado a kasuwa ba tare da mun sani ba labari aka kewayo aka zo ake sanar da ni ga abin da yake ciki shine na rugo in sanar da kai to kin ga din naji komai koma gida ni bari in koma yanzu zan zo in dakatar da dauran auren zan nuna masa ko ni wane ne a nan gari zan nuna masa yanzu ka kai ha wani munafi wani munafikin ne yake waje ga maka cewa na sa gida a kasuwa saboda Allah sannan kuma ka tare mutane za a yi wa yarinyar nan daurin auren dole wanda kuma ka sani ni ma fa ina da haƙƙi akan yarinya nan a matsayina na mai gari to yanzu ranka yade yi wa yarinya aure kuma shi ma zama laifi ranka yade saboda Allah yi wa yarinya aure kuma sai zama laifi ranka yade fi sabilillahi to naji to ranka yade wannan daura aure fa da aka tara na ita wannan yarinya mareniya ne na yadda na mareniya ne amma a sai da gidan mana ai mata kayan daki ai shi ka ji hikima ta kenan fa kash malam idi kaban kunya malam idi kaban kunya a ce kai ba za ka iya saukewa kanka nauyin wannan yarinya mareniyar take hannunka ba a'a sai ka ɗauki kayan gadon ka sayar sannan kai mata kayan ɗaki to ranka ba nata bane nata dai fa kayanta ne kuma an sai an sai da gidan nan to ɗaki za a sai mata to barin ga ma wannan aure dai ɗaurin aure dai na dakatar da shi yanzu sannan kuma yanzu ba zan bar ka ba tunda na ga ja in ja kake nema ka yi da ni sai na kai ka har ofis ina domin nuna ma ni matsayina na mai unguwa domin lokacin da mahaifinta fa zai rasu muna ɗaya daga cikin shaidun da muka zama na daban gadon yarinyar nan saboda haka kaga muna da haki da idan za a taɓa kayan yarinyar nan a neme ni a gaya mu to gaskiya ne ranka to amma kuma ni ba ni ko ba ubanta bane ni ma na sallamu jama'a kowa ya tashi daurin auren nan an fasa Allah an fasa kowa ya tashi kowa ya tashi na ba kowa ya tashi ya tafi kowa ya tashi ya tafi na sallamu to idi wuce fa za mu biyo mu je ofis amma yanzu yanzu ka zo ka watsa mu mutane saboda Allah da annabi ai malaman da ka biya kuɗin sai ka bi su ka karɓi kuɗin ka na gajiya da Allah anan akwai wani gida gidan malami da Allah akwai ta aba a gidan da Allah ka shiga ka ce ado ne ke kiranta ka ce amma da Allah ta yi hakuri ta taimaka min da Allah ta zo yau ka ce ta yi hakuri da Allah yau na zo na zo na zo amma ta ki mutuwa ni ban san me da ni wallahi wato mariya ni abin da ke mamaki shi ne na gaya miki ce ke dan Allah ki dinga sakin kuɗi mariya ki dinga sakin kuɗi ko kuma kai ka ƙara shefa ne ba wallahi kin je da wake ne daɗi kuwa to sai a dage da nema ai ana son a ci ne daɗi to ana iya bakin kokari saboda Allah ke ma ya kamata ki yaba mu ina iya bakin kokari ni na taɓa kushe maka dama to ko wani abin sha'a shi kansa ruwan ma'ajin ruwan tulu ne wannan ruwan tulu ne don sanyin nasa ya isa salamu alaikum wa alaikum salam wai abu ta don ji ado ado kai wannan wannan wannan to kaga je ka ce ga tana zuwa tana zuwa ga tana wallahi mariya wannan adan wannan wannan wannan adan in ma yana in ya kama mutum sai ya mutu kira wata kira abin da Allah kira abin abu abu Abula. Zo. Abu. Sannu. Ki je wai Ado ne ke sallama da ke. Ado kuma? Eh. Sai da na zama gurguwa kuma za a wani jona da Ado? Haba Abu. wani wace irin magana ce sai ka ce wacce aka yi wa farraku dan ana rabu da ita ke ko a daure ne sai kin je wajen su tunda hayo da mu da kira to ki ki ki ki zabe shi hauka ake mutane lokacin da za ta muke ce da ke ki rabu da shi ki rabu da shi ba da muna kina kina faɗa wasu ganu malam bin da nake so yanzu kai abita a hankali halin da abu take ciki yanzu tana buƙatar rarrashi ya zama tsabar rarrashinta kina ji na kalin da kyau ko a daure ne a daure ko a daure ke sai kin tafi wajen sa ai ba hauka ake yi ba ke kina ta yanzu in banda adan waye zai zo sai yana son ki aka ya aure ki haka shi ma ba amana ya rike ba yanzu sai yana son ki kuma sai ki zo kina ga mutane wannan magana in ma kin ce ba za ki ba ni sai hada ki da talle mai nanin takalmi a sadaka ma zan ba ki sai in ba da ki sadaka ma wani abu ne a ciki tashi ki fita ki tafi ta faɗa sai da na zama haka za a zo a ciwo ki tashi ki tabbata ki ce da ki a ai din me son ka baya kin ka ko da kika girma ba haka ai ba zai butulce miki ba dan Allah ya kyale ta ke ke wani rashin yarinya nan wallahi tallahi shi adam lokacin da dan ta je ba dan ba ba nan take mun hayaniya ba ha ba ta je rabu ta je ta je mutum dai ok tana zuwa to na gode fa sosai a nan kake ne to na gode ba na gode sosai abu kina nufin ki ce ban san abin da ya faru bane ai inda aka san darajar gora nan ake rufa masa ganye za a mu auren dole kuma shi. sanadi ya sa na zama hutu wato ado ni ina zargin cewa nonon matarka shi ke kashe muku 'ya'ya haka ne ina amma ni dai kaman abin da nake gani kaman kawai yarin damun ba masu dogon kwana ba ke sa suke mutuwa a da kenan kai yaro ne kuma matsalar ya mace baka san da shi ba don haka ya zama dole ka saurare ni ka ji da kyau na ita takin ta ina jin shi duk abin da babba ya hango daga zaune yaro ko da ya hau dutse ba zai hango ba ina ganin yanzu maganin hausa za mu nema mu fara yi ta ta gani shikenan idan hakan zai yi na kawai ba matsala bane sai a yi ko Allah ya taimaka amin amin Allah ya sa mu Allah shige mana gaba ne yau a gidanmu kin ga zauna daga nan sun da lafiya dai ni dai yan shawara ce na zo da ita dama ba wani abu ba saboda ina da labarin abin da yake faruwa da 'ya'yan abu da ta aihu yaro ya mutu da ta aihu yaro ya mutu shine a matsayina na ɗaliban koyon likitanci na ce me zai hana ba za ta je asibiti ba ni ba gaskiya zuwa asibitin nan tunda inda ta kawo magungunan nan ki haƙura kawai ki ci gaba da shan maganin gargajiyan nan ya fi miki ai kaga ai ba za a yi haka ba tunda dai har binta ta kawo mana wannan shawara mu jarraba mu gani ko duk da dai umma tana kawo min wannan maganin gargajiya shi ma din sai mu ci gaba sai mu tafi asibitin mu yi gwaje-gwajen da ta faɗa mu gani har Allah ya sa a dace ko ba damuwa binta kawai sai ki shirya gobe

Tun da kika da ka asibiti kike ta zabga kuka ki mun bayani in wani abu ne in za iya maganin sa a yi amma me kike ta kuka ne asibiti ne da naje, je suka yi min gwaji sun tabbatar min da cewa ina dauke da ciwo ban gane kina dauke da ciwo wani irin ciwo ba kamar ya kina dauke da ciwo to ke garin ya haka ta faru ke kin tabbatar da cewa haka suka gaya miki wannan maganar rai kuwa kuma lallai ne kai ma sai ka je an maka wannan gwaji domin tabbatar da lafiyar kai haba ha kan me ni lafiya ta lau babu yanda za a yi ni ina cikin lafiya ta ki ce mu in je a yi min gwaji a wace hujja ce ba abin da ya shafe ni ni kuma ke tambayar ma da nake so in miki tukunna ke ya aka yi wannan abin ya faru kika je kika kwaso wannan alaƙa din bayan ka tabbatar da cewa ban taɓa kula wani ɗan namiji ba bayan kai. To. Wannan wata yana magana sa. Yayi haka ne. Ina ina ina ina ina ina ina ina ina na zan sa kai na. Yauwa. Ni ne na ce matarka ta turo ka domin duk gwaje-gwajen da ya kamata mu yi mun tabbatar da cewa kai ma kana dauke da cutar HIV. don haka ka kwantar da hankalinka za mu dora ka akan magani in har ka kiyaye za ka zauna lafiya da kai da iyalanka ga result ɗin kenan Allah ya kara lafiya. ashe gidan gidan karuwai ne ina cikin wannan gida dan yau dare ne ina tunanin a wannan gidan na kamu da wannan cutar inna lillahi wa inna ilaihi ka cuce ni ka haice ni Allah ya isa tsakanina da kai ki gaskiya na tafka babban kuskure a rayuwa kuma ni kai na ban san haka zai faru ba wallahi ka ci amana ta ka ha'ince ni Allah ya isa tsakani na da kai ya hakuri abu ba haka bane ni na da na san haka za da kwata-kwata ma ban aure ki ba ko kuma ban yi tafiyar ba kwata-kwata kin ga ban yi tafiyar ba da wannan abun bai faru kuma kawunki shine ummul aba'isin wanda ya sa na bar cikin garin na cuce ni na cuce ni daga cikin bala'in daga jefa ne cutar taku ba ta kai lokacin ƙyanƙyasa ba don haka za mu ɗora ku akan magani wanda zai hana cutar tasiri a tare da ku kar ku damu idan kuka bi doka za ku haifi yara cikin ƙoshin lafiya kuma ku kasance cikin ƙoshin lafiya amma likita hakan zai yiwu zai yiwu mana sabi ki hakuri da wannan abin kawai kamar makaddari ne daga Allah kuma wannan ita ce kaddarar mu to ai Allah bai ce ai zina ba saboda haka nan kada ka lalame da magana haka ne duk magana ki haka take amma ni dai ba zan iya rabuwa da ke ba har ƙarshen rayuwata kuma wannan abin ya zama rafin asiri ne tsakanin ni da ke mu ƙarasa rayuwar mu kawai haka na san da wannan domin na san babu wata jin daɗi zuwa gaba a rayuwata don haka shakurunan ka ba wanda zai ji wannan magana na gode miki allah ya saka da alheri kuma zan kula da ke har iya ƙarshen rayuwata <laughs> allah ya sa haka kuma allah ya sa wannan magana da kake faɗa daga cikin zuciyarka zai faɗa mai ita a wannan magana da yadda kika ji ta to haka take a cikin raina to shi kenan Allah ya sa mu